أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haguwa a wannan rana ta lahadi tara ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 ranar da ta dace da uku ga watan takwas miladiya 2025 Allah ya kaddara sake haguwa mu a wannan masallaci na masu bilal bin rabah a nan jihar garin shafi jihar nasarawa inda muka saba haduwa a irin wannan lokaci a irin wannan rana domin karatu da tunatar da juna wadda wannan haduwan a satin da ya gabata ya kamata mu yi amma saboda ni'ima ta ruwan sama ba a yi ba sai yau da wannan dalilin zai zama da ya Allah ba za mu tsallake ba za mu yi sati biyu ba ba za mu tsallake sati ba sati mai zuwa za mu yi tafsir so da lissafin ya cigaba da tafiya yadda ya kamata duk ya kamata inda yi karatu satin da ya wuce haga yau ba za a yi wake ku sati sati mai zuwa tun da an tsallake ma ba za mu tsallake ba kar mu zo mu tsallake kuma ruwa sake haga zai za ta prolongin abu kenan kuma lokaci shi baya jira ku muna karatu cikin wannan littafi kaifa rafi rabbi auladana na shek muhammad jamil zainu allah madaukakin sarki ya jikin shiga gafarta mishi a zama da ta gabata zama ta farko wadda yau ita ce zama ta biyu a cikin littafin mun karanta mukaddima abinda malam ya buɗe littafin da shi mun yi bayani mun shiga cikin littafin abinda mala ya fara da shi shi ne wasiyar lukumanul hakim zuwa ga ɗansa wa yi kwallo lukumanul ibinihi wa huwa ya iruhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka lahun عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيلا من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون wannan ita ce wasiya ta uku kuma akan ta muka tsaya haka ne za mu shiga wasiya ta hudu wasiya ta hudu duka daga cikin wasiyar da dokumanul hakim yake yi ma ɗansa da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu a cikin alkur'ani wasiya ta hudu shi ne ce ya bunayya innaha in taku misqala habatin min khardalin fatakun fi safratin أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير daga cikin wa'azi daga umarul hakim yake yi matansa ya ce masa ya bunai ya kai ɗanɗana innaha in taku misqala habbatin ka sani cewa duk aikin da mutum ya yi ko daidai da gwargwadon kwayan hatsi ne min khardalin ko kwayar komayya in dai mutum ya aikata wannan aikin kuma wannan aikin fatakun fi sakratin a ɓuya a yi ta koda a can saman falalar dutse a samu kogo ne a je a ɓoye a aikata wannan aikin aufis samawati ko a cikin sama aufil ardi ko a ƙasa ko a ina aka yi wannan aikin ya shibe Allah Allah maɗaukakin sarki zai halatto da wannan aikin ran tashin alkiyama mana duk aikin da kai duk aikin da kika yi komai girman shi komai kankanta shi ko a ina kika yi ai ba za ki ɓoye ma Allah ba ko to ko a ina kika yi duk inda ke tunanin kin shiga kin ɓoye kin yi wannan aikin Allah yana sane da shi kuma Allah zai halarto miki da wannan aikin a ranar tashin alkiyama saboda Allah maɗaukakin sarki babu abin da ke ɓuya masa kine shi da kuma nan hakim yake yi matsansa wannan wa'azin suwar ɗan ya zama a fanake a cikin hankalinsa kare tunanin ga wani abu da zan yi zan ɓoye in yi ba wanda ya sani eh ba wanda ya sani a cikin mutane haka ne ku amma kuma wanda ya halicci mutane ya yi ne ya sani ana taɓa karanta mana kistar labarin sai na umar ko allah ya ƙara da a gare shi wata rana yana tafiya yana da cikin ɗabi'un sai na umar radiyallahu ta'ala anhu wa zahu da daddare a matsayin shi na shugaba yana zazzagawa gari ya gaya al'amura ke tafiya ya security ya lafiyan waɗanda yake jagoranta ya kaza tunda da rana ba zai samu daman yi ba da masu zuwa gurinsa masu zuwa tambaya akan addini masu kaukara a yi shari'a a shirya sojoji za a je yaƙi wasu sojojin sun dawo ya araba zakka ba mu bukata da rana ba zai samu daman yi ba da dare sai ta yawo wata rana yana suna son rangadi da daddare da shi da wani bawansa mai suna salim suna kan tafiya sai suka dan ga wani katanga da dan wani tubali a wajen katangan suka ce bar mu dan zauna mu huta suna zaune sai suka ji murya daga cikin katangan muryan mutane biyu ɗaya tana ce ma ɗaya alaman cewa uwa ke da ya tana cewa ki ɗibo ruwa ki ƙara a nonon nan saboda ya auki gobe muka je kasuwa mu samu riba da yawa sai ita kuma ƴar take ce a a mama jiya fa amirul mu'minina yayi wa'azi yayi khutba ya ce hakan algushu ne Allah baya so wanda ya hakan ya ci haramu sai ta uwan take ce mata to ai amirul mu'minin ba shi anan shi yayi wa da ai yanzu ba shi sai ɗaya ta ce mata in kana amirul mu'minin la yarana fa rabbu amirul mu'minin yarana sai ce eh haka ne in amma in amirul mumini bai ganin mu ai ubangijin amirul ne yana ganin mu ai dokan da ya faɗa shi ma ba dokan shi bane dokan waye Allah ne to shi Allah ai yana ganin mu yar ta kiyarta ta ƙara ruwa a nuna so da su zalunci mutane to ake ma shi ma abin mu'minin din yana gurin amma yana ta bayan katanga ya zauna ya huta yace ma sai ce ma bawan nasan kan makin mun gidan nan za mu dawo da safe gari ya waye amin mu'minin sai ɗauko ɗansa ɗaya daga cikin ƴaƴansa maza sai ɗauko shi ce zo mu je zan maka aure shi kawai da ya ji shi tun da ya ji wannan ɗabi'a na wannan yarinyar mai tsoron Allah sai ga to shi ga ga sarka ita wannan kawai sarkai shi ne ya ɗauko shi ya zai sallama a gidan mahaifiyar ta fito suka yi gaisuwa ya faɗa mata gashi gashi abin da ya ji zuwa jiya da daddare hankalinta sai ta ta ɗauka an zuwa mata hukunci ita kaki ta da hankali abin da ya kawo na daban ina da ɗa wanda dama bai yi aure ba kuma ni da na ji tattaunawan ku sai na ji na samu sadaka yanzu na zo da ɗan ne ya ganta ta gaishi in ya mutu sai a ɗaura aure shi abin da ya kaga su abin da suke kallo wajen neman aure shine ne addini da tsoron Allah addini da tsoron Allah to kaga muhallu shahi kar ka yadda kar ki yadda kice ga wani abu zan yi ai ba wanda ya sani eh ba wanda ya sani a cikin mutane amma Allah ya sani Allah ya sani kuma kuma shedan din da yake zaga ki ki yi din kuma shi din zai tona miki asiri wallahi shedan ba shi da zai zaga ki ki sa'a ma Allah kuma shi zai tona miki asiri shi yace ki ba kowa ai ba mai gani. kuma shi zai je saba mutane wasu wasi a zuciyarsu don ka tambayan kansu to wancan me take zuwa yi a guri kaza ne me san ana zaune sai ta ja gefe ita kadai shedan zai ta sama mutane wannan tambayan a zuciya har ya ingizo ne shi kuma ya je ya leka ya bi kwakwafi sai ya ga da kike yi haka yake yi haka yake yi shi ne shi ma lukumanul hakim ke fada mata ya tibi Allah sai ce inna Allah latifun khabir lallai Allah madaukakin sarki latifun ne mai tausayi ne kuma khabirun kuma masani ne game da duk abin da aka yi aka ɓoye kuma zai ba da labari malam ya qala ibn kathir yace babban malamin tafsiri abul fida ibn kathir Allah ji kan shiga fata mishi yake to ai innal mazlamata aw a khati'ata law kanat mithqala habati khardal Allah ta'ala yawm al qiyamah حين waje الموازين القصة وجاز عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر yake ma'anar wannan ayar ai innal mazlamata lalle duk abinda mutum ya yi na zalunci ko mutum ya zalunci kai shi ko ya zalunci waninsa awli qati'ata ko mutum ya aikata wani abu na laifi law kanat law kanat mithqalu habati ko da wannan zaluncin ko wannan laifin gwargwadon kwayan hatsi ne ahbaraha Allah ta'ala yawmal qiyamah Allah madaukakin sarki sai ya halarto da wannan aikin a ranar tashin alkiyama hina yad'u al-mawazin a ranar da Allah madaukakin sarki zai shimfida ma'auni mizani na aina ayyuka mizani na adalci wajaza alaiha kuma a ranar da Allah maɗaukakin sarki zai ba da sakamako akan wannan aiki in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun in abinda mutum yana alkhairi ne a saka masa da alkhairi in abinda mutum yana sharri ne a saka masa da irin abin da ya aikata to da ranar alkiyama Allah madaukakin sarki auna ayyuka za a yi za a auna aikin bayi tsakanin ayyukan da mutum yayi na kirki da ayyukan da mutum yayi na banza wanda yafi yawa da shi za a mutum hukunci akai an gane ku to kuma a bisa a adalci a adalci a daidai nan mu ma ya kamata ya zama haka muke mu'amalantar mutane burin ga mu'amalantar mutane ne ta hanyar aiki da ma'auni muwazana bainal a'mal an gani mu zama in muna mu'amala da mutum burin ga aunawa alkhairansa da sharrinsa wanne suka fi yawa an fahimta ku sai zama muna mu'amalantarsa ne gwargwadon abin da ya bayyana mana in alkhairin ya fi yawa ya zama tsammaninmu da alkhairi a gurinsa ya fi yawa in kishiyar haka ya fi yawa to tsammanin a gurinsa shi ma ya zama ya fi yawa amma kuma matsalan ba haka muke mu'amala za ka kara tare da mutum sama da shekaru masu yawa shekaru biyar goma sha kuna zaman lafiya lafiya kalau baka taba samun wani abu na cutarwa daga gare shi ba amma inda za ka ji wani labari ɗaya shi kenan sai ka hau ka zaune ba haka yake faruwa sai mutum ya hau ya zauna ko ma mutum ya yaye mu'amala da shi gaba da saboda wannan labarin ko ma la'allama labarin ma ba gaskiya ba ne la'allama sai lokacin da kila labarin ta tabbata ba gaskiya ba ce sai wuce ce a su dama na yi mamaki a cewa na zai aikata to me yasa suka yi da tun farko tun farko ai sai ki duba to a shekaru da yawa da ya wuce na taba ganin shi da irin wannan na taba jin labarin irin wannan labarin nan ba haka bane ba haka bane ko sai ki watsi da shi sai in ya tabbata ya bayyana haka ne to anan kuma sai ki masa hukunci da cewa kuskure ne so rai ba dabi'ansa bane haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ma maza masu aure ta yace kada ku rinka kushe matan ku gaba da yace in ha minha khuluqan radiya minha al-akhar ce in yauta maka wata dabi'a da ya bata maka rai ai ta faranta maka rai to me yasa bata ran yau ka rusa duka sauran ka ce baki taba a wannan kuma wannan dabi'an yana daga cikin dabi'un da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam mata su suka fi yawa a gidan wuta so da law ahsanta ilaiha jahran thumma ra'at minka su qalat ma ra'aytu minka khayran qat inda za ka yi shekara tana kyautata mata daga ranar da kuskure ya samu sai a manta da duka shekarar nan kwana 359 an manta da shi rada ɗaya cikon na 60 ɗin nan ya rufe sauran gaba ɗa ta kaga babu adalci ai babu adalci to yadda Allah shi kuma zai mu'amalance mu aunawa yake inda za a je lahira a ce to ga mutum ayyukan alkhairinsa shine 50.01% ayyukan sharrinsa ha shine 48.99% misali kaga me bambanci tsakanin ayyukan alkhairi da sharri 1.01 ko to dan aljanna ne dan aljanna ne wannan 48.99 din nan Allah zai ce ayi watsi da su kai inda mutum zai je lahira aikinsa na alkhairi da ya shirya zama 50-50 ba zai shiga wuta ba wallah ba zai shiga wuta ba su ne ‘yan al'arab jalma da aikinsa na zunubi da aikinsa na lada daidai 50-50 to ba zai shiga wuta ba aikinsa na alkhairi da har ya kai 50% nan zai hana shiga wuta to Allah ke fa da shi ya halice mu balle ke kila kawace kila classmate ce da tana da alkhairi 70 amma sharri tati sai sa a rusa sabuncin A ga mu kan mu'adalci adalci in Allah da ya halitce mu haka zai mu'amalance mu to a cikin mu mun babu aula mu mu'amalanci juna da irin wannan irin wannan mu'amala an gane ku to a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai shimfida ma'auni za a auna aikin bayi wanda fa amma man saqulat mawazinuhu ko fa huwa fi fi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya Allah kai sa mu cikin su wannan shine wasiya na hudu daga cikin wasiyoyi da Luqmanul Hakim yayi madansa wasiya ta biyar yace ya bunayya aqimis sala yace ya kai dana ka tsai da sallah kar ka wasa da sallah malai ji ai ma'ana addiha bi hududiha wa furuqiha wa awqatiha a tsai da sallah aka ce a tsai da sallah nufin a yi sallar da iyakokin sallar da kiyaye farillan sallar da kuma lokutan sallar hmm? za a yi sallah yaushe lokacin sallah ya yi a tashi a yi sallah a yi alaula mai kyau a yi tsarki mai kyau a yi alaula mai kyau in an zo a tsaya a yi sallah da kyau hmm? ba a mutum ya yi sallah kamar ana bin shi a guje ba abinda ba washe ke cewa sallar 'yan kasuwa ku ce ɗan lami zo ka kula mun da shago zan yi sallah yace kace me yake bar ma na idan a gare ku yanzu kaga akwai wanda suke sallah kwatankwacin irin wannan ba dai as short as this ba amma kwatankwacin haka waɗanda ma suka iya taji su je su yi sallan ke wasu ba sa iya taji zai su yi musamman in ba ta kalli arewa 24 je ba ana maimaitawa yanzu ba ka bari Allah ka yayi mana to aka ce mutum ya tsayi da sallah abin da ake nufi kenan kiyaye lokutan sallan ya kiyaye haddodin sallan ay ruku'u a karanta fatiha a natse a karanta sura a natse ay ruku'u a natsu a cikin ruku'u mafi karanci mafi karanci yake subhana rabbil azim so uku mafi karanci kenan subhana rabbil azim so uku kowane gaba na jikinki ya natsu ya tabbata ki dago a natse ki addu'ar dagowa daga ruku'u ki tafi sujada a natse ki natsu ki addu'ar sujada ki dago haka a natse babu gudu babu hayaniya an gane ku Ana san Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah in yayi in yayi in yayi ruku'u ana sai ce saboda natsuwa da manzan Allah sallallahu alaihi ke yi har wani lokacin sai mu yi tunanin ko dai ya manta ne haka in ya dago daga garku yadda yake natsuwa ko wace gaba ko wani kashi ya koma ya natsu ana sai ce wallahi sai mu yi tunanin ko dai annabi sallallahu alaihi ya manta ne haka manzan Allah yake natsuwa a sallah ya sa mafi karanci shine mutum yayi tasbihin nan guda uku subhana rabbil azim so uku shine mafi karanci ma ka yin biyar zaki yin bakwai kamar da imam al-hassan al-basari yake fada yake sallah mafi cika shine mutum yayi subhana rabbiyal azim mafi karancin addu'an cikin addu'o'in da ake a a ruku'u kenan ko subhana rabbil azim akwai wasu wanda ba wannan ba akwai subbuhun qudusun rabbi malaikati war ruh akwai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ko da sauransu amma mafi karancin subhana rabbil azim alasan basiri ke sallah mafi cika shi ne mutum ya karanta su bakwai yace tsakiya intermediate shine mutum ya karanta so biyar yace wanda be wanda yafi kowa sauri a sallah a samu ya karanta so uku wani a ce to ya fi kowa sauri kai wani ya ce bai fiye sauri a sallah me ya karanta subhana rabbil azim ina gama na uku ya dago wala ya cika sauri asan da baka yake wannan ya zama shine mafi sauri kama ga sallar me yake kaga akwai matsala ko ba ga bari akwai problem kaga mutum nan da nan kai ka na su yi kafin kai raka ɗaya shi ya gama ya gama akwai su da yawa wani maliman ne an yi ya kama lokacin kaɗewar ruwa a buta kafin ka gama alaula gama raka a biyu wani ma sahiya za ka samu kuma liman ne kaga wannan kuskure ne to shi yasa za ga duk qur'ani Allah bai taba ce bai taba ce sallu ko if'alu salata ba sai da ce aqimu aqimu salata ku tsayar haka abinda ake nufi kenan kiyaye wannan ba ma ba ana so ko je kai sallan bane a je ki sallar tare da kiyaye dokokin sallar shi yasa ake ce a tsayar ba ce ayi an fahimta ku to kaga wasu yi suke yi ba tsayarwa suke yi Allah ka mu cikin waɗanda za su rinka tsayar da sallah ba yin sallah ba wannan shine wasiya ta biyar yace ya bunayya aqimis sala wasiya ta shida yace wa'mur bil wa wanha 'anil munkar yace kai umarni da kyakkyawan aiki sannan ka hana aikata mummunan aiki duk lokacin da ka ga wani yana aikata abu mara kyau ki masa nasiha ki mata nasiha ga wani aiki mai kyau kuma ‘yar uwanki musulma ba ta aikatawa yi mata nasiha nuna mata amfanin wannan aikin an gane ku nuna mata annabi sallallahu alaihi yake cewa barra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi yace wa dalika adhafu al-iman annabi sallallahu alaihi duk wanda ya ga wani mummunan aiki ana aikatawa to yi kokari ya canza wannan mummunan zuwa kyakkyawa da hannunsa in ba zai iya yi da hannunsa ba inga kamar misali uba ne da 'ya'yansa misali ko uwa ce da 'ya'yanta kare za ka iya yi da hannu ko ba ka ba ba sa muraja ba sa karatu ba sa kula da sallah so tasha iri kaza a satellite take deleting tashar a shikenan ba ana deleting ai take tire take deleting din shikenan a tashan yana da amfani wani lokaci wani lokaci kuma yana hana su tsara sai ki password din shi ke zama ke kada kika san password din buɗe tashan lokacin da kika da mun su kalla sai ki tire password din su kalla lokacin da baki ga gadawa ba sai ki sai ki kulle kaga biyadihi ki din mutum mutun yayi da hannunsa a fa in lan yastati in mutun ba zai iya yi da hannu ba to fa bi mutum mutun yayi da harshe ayi wa'azi a ai wa'azi kila ƙawarki ce kila classmate ɗinki ce a makarantar ku ne da majin ku ba ɗaya ba kila malamin ki ne kila baban ki ne ki musu nasiha ko malamin ki ne malam ina da magana da kai wallahi me faru malam naga ana kaza ana kaza ana kaza kuma na taba jin wa'azi kaza da kaza da kaza da kaza kuskure ne a ko malamin ki ne sai ki masa wa'azi ko akwai da fi ƙarfin wa'azi ne babu annabi ma sallallahu alaihi Allah ya ce mishi ayyuhan nabi taqillah ko ba ka bari annabi da kai shi Allah ya ce ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah ashe ba wanda ya fi karfi a mishi wa'azi kenan ko ba ka ba manzo Allah ce in ba za ki iya da hannu ba ki amfani da harshe in ba za ki iya da harshe ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to fa bi qalbihi sai zama da zuciya yanzu kin kyamace abu ya za a gane kin kyamace abu shine karki zauna inda ake yi amma bayan da za a yi ana gulma kina zaune a gurin har ma in gulman akwai dariya ke ma ki dariya kice wallahi ina kyamata a zuciya na a ƙarya ne sai zama inda ake wannan bannan ba ta nan amma in zaki zauna a gurin da ake yi ta zunubin kuma iri ɗaya wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati allahi yukfaru biha wa yustahzawu biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idan mithluhum Allah ya ce ya tabbatar inda kuka ji ana isgilanci ma'ayon alkur'ani ana saba dokan Allah Allah ya ce kar ku zauna a gurin in kuka zauna a gurin to kuma kun zama kwatankwacin su shi yasa khalifa Umar bin Abdul Aziz Allah ya ji dan shiga farta mishi ya aiki da wannan ayar wani lokaci an kamo an samu wasu sun bude wani guri haka suna boye kan suna shan giya khalifa yasa aka kamo su za musu hukuncin shan giya a cikin sai wani yace ya amiral mu'minin yace me ina da magana mai maganar ka yace wallahi ni ban shan giyan ni ina ma azumi yau Umar bin Abdullah zai ce mun ji kana azumi amma tunda Allah ya haɗa ku a mu ma za mu hada ku a bulala tunda Allah ya ce zunubi ɗaya kuke to mu ma a hukuncin bulala za mu kuma mun daidaita ku shi ma aka yi bulalan har da shi an gane ku kaga wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar mu zama muna kwadaitar da ƴan uwanmu zuwa ga aikata ayyukan alkhairi ko muna tsoratar da su daga barin aiki wanda ya na sai ma da yake ai bi lubufin ya zama in zaki umarnin ko zaki hana da tausayawa walinin da sauƙaƙawa habba qaqatik gurgudan ƙarfinki ha kaga ma ce bi lubufin kin ganta tayi yi laifi ko ba za ta yi ta bai zama lutufu ba ke sai shaidan ya matso kusa sai ta ce ba zan barin ba kin ga kin taimaki shaidan akan ta baki taimake ta akan shi aka ga kuma ki taimake ta ne akan akan shaidan a gane ku wani malamin ya ba mu labarin wani waya zauna ne shi ya sa kaya ne ashe tufafin shi ya yage shi kuma bai sani ba wani daga nisa da ya gani da ya zo maimakon ya mishi fara ya an da shi ko sai ja zalla ta banza ko kaje ka sa wando ya gaji da ya kalle shi haka sai miƙe sai sai cire riga ya tira wando yace zo ya abinda zaka yi kawai sai tube gaba da yace to yi mai abinda zaka yi sai kaga yanzu wannan ya jawo barna me kun a samu gyara ta ka samu me barna shi yasa maluma suke cewa umarni da kyakkyawa da hana mummuna yana da matakai guda hudu mataki na farko shine ya zaunto in kika hana wannan abin za hana gaba za hannu gaba da ko ba za a aikata wani wani laifi ba misali mataki na farko yanzu a wannan halin wajibi ne ki umarni kuma wajibi ne ki hana suka ce mataki na biyu shine ya zama in kika hana za a daina amma kuma za a kama wani abin da shi ma laifi ne amma kuma laifin wanda za a kama na biyu girman laifin shi bai kai girman laifin abinda kika hana ba an fahimci magana misali a saurara mutane ne suna zuwa suna zuwa club suna zuwa club sai zama in kika hana su zuwa club su je su kwana a club za su daina zuwa amma kuma za su koma gida su koma buga karta da kallon fim a ɗakinsu har gari ya waye misali da zuwa club da yi a ɗakinsu wanne fi girma na? wanne fi girman laifi ai zuwa club ɗin ya fi girman laifi za a takudu mata da maza a yi kaza da sauransu ko? an fahimta suka ce a wannan halin shi ma za ki hana hanawan mustahabbi ne to tun da suka iya daina wancan to wannan da suka fara sabo hana su daina zai fi sauki to da shi yanzu suka fara ba su riga sun me ba ba su saba ba an fahimta ku? sai zama a in kika hana su za su koma yin abin da ya fi wannan girma da club suke zuwa za a je karfe biyu karfe uku a dawa gida yanzu kika hana zuwa kulob to za su koma kwanan hotel ne kuma kila ma za su bar garin an gani ta wannan halin gwanda ke bar su su yi barnansu shi na abin da Sheikhul Islam a Taymiyyah rahimahullahu ta'ala lokacin yakin Tatar Tatar wasu mutane ne waɗanda ake ce sun fito daga guraren wajajen China a shekara na karni na shida zuwa na bakwai a kalandar musulunci suka taba addaban duniyar musulmai tun daga guraren Dimishk suka rinka bi sojoji ne masu kayan yaƙi na gaske ga su suna da kuɗi ga kuma iya yaƙin ko suka sha alwashin su in matuƙar suna raye ke sai sun gama da duniyar musulmai na wannan ɓangaren haka suke bi gari-gari na musulmai suna yaƙansu kuma suka samu haɗin kan 'yan shi'a na lokacin suka ba su goyon basu da sun ce musu in suka rusa duniyar sauran musulmi su za su zuwa shugabanci sai suka yadda suka goya musu ba to ana cikin wannan halin wata rana shekul sabi taimiya yana cikin kwamandan da ake fita yaƙi na musulmai da su sun fita za su je yaƙi sun ga wasu daga cikin 'yan tatar ɗin sun kebance kansu a wani guri haka suna shan giya kuma a cikin garin musulmai sai wani daga cikin rundunar ibn taimiya sai ce mashekul sai ta mu tsaya mu rurrusa tulayen giyan nan mu farfasa saboda mu hana shan yaƙi a garin musulmai sai bai taimiya ce a karku Ya ce mu yanzu za mu fita mu je yaƙi. mun bar mata da yara a gida su kuma nan arna ne dama burin su ma musulmai ta addanci suna shan giya sai muka hana shan giya kuma za mu bar su a gari me zai faru kaga matanmu da yaranmu ba su kubuta ba gwanda mu basu su shagiyarsu mu mu je mu yi abinda za mu yi mu dawo in muna gari ma hana su wanga shan giya barna ne ko amma kuma abinda in aka hana su shan giyan zai haifar ya fi shan giyan mai girma to a wannan halin gwanda ka bar mutum ka bar shi har a ta neman ya za a yi a hana yadda za a hana wancan kuma hana na baya an gane ku sai mataki na hudu suka ce shine ka hana mutum aikata barna amma in ka hana shi zai koma aikata wani barnan da matsayin su ɗaya da wannan barnan da yake aikatawa to shi kuma wannan halin maluma suka ce to za ka yi istihari ne za ki duba ki ga wanne shi masu maluma suka cewa still ka hana in dai har iya hannuwa da wannan da ya saba to wancan da zai fara sabo zai fi sauƙin ne hannuwa daga gare shi to abin da muke son nuna mana shine umarni da kyakkyawa da hana muna wajibi ne wajibi ne wajibi ne akan kowa akan kowa ba zai sai malam ko liman ko sarki ko kaza ba a kowa ne duk wanda ya ga barna kuma yake da ikon hana barna to wajibi ne akan shi ya hana wajibi ne akan shi ya hana sa'annan akoni akona abu da ke zuwa mana kwakwalwa in aka ce ana kaza ba ku hana ba sai ka zai mutu ce to ko na hana shi ma ba zai bari ba ai na san shi ko na hana shi ba zai bari ana faɗin haka ya ko kwato ba ki san shi ba ne ai ko an hana shi ba zai bari ba a wannan kuskure ne wannan kuskure ne ai ba Allah ba ne miki wahayi ya ce miki ko kin hana ba za a bari ko Allah ne barin ba misali fir'auna a ilimin Allah madaukakin sarki shin bai san cewa fir'auna ba zai musulunta ba ya sani ko bai sani ba amma me yi bai tura miki wazi ba kuma har ma da da har ma da koya ma annai Musa yadda zai wa'azi ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha yace kaje ka masa kuje ku masa wa'azi kuma za ku mishi wa'azin ku sassautar da mure ku mishi da tausayawa da sauƙaƙawa. la'alla yayi tunani kuma ya ji tsoron Allah amma Allah san cewa ba zai mai ba ba zai musulunta ba saka tunanin cewa ai ko na hana ba zai daina ba bai hana kike hana ki ai hana wanda zaki ke ibada ce Allah ya tsora miki in kika yi zaki samu lada in baki ba kina da laifi kuma Allah bai tsora miki ki tilasta mutum dole ya aike wa lasta alaihim bi musaitir innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba Allah bai tsora miki ki tilasta mutum ya gyaru ba ya abin da Allah ya zo mishi ne ke faɗa mishi ya zama dalili an mutanen banu isra sun faɗa ma annabi musa ai suka ce lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadidan qalu ma'ziratan ila rabbihim wa la'allahum yarji'un aka ce ma annabi ya ku je ko mutane wa'azi mutanen da su riga sun fata kawai halakar da su Allah zai hada su da azaba mai radadi annabi musa ce a za mu musu wa'azi so da ya zama hujja a gare mu a wajen ubangijin suran tashin alkiyama an fahimta ku to haka al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar abu ne mai muhimmanci abu ne wanda ya zama wajibi aikata abinda kawai shari'a bai baci ba shine ba za ki ga mutum akan hanya yanzu misali kawai dan ina liman sai na ga mutum akan hanya yana fa'a ma Allah sai na hana shi yaki sai dauko bulalan zane shi in ne wannan na ai haramun a musulunce ma haramun ne so da Allah bai dora mun wanda Allah ya dora musu wannan shine mai hukuma amma inda misali a yau gwamna ko ciyaman sai ce to Ali mun baka ka zama shugaban masu umarni da kyakkyawa da hana mummuna to zan iya zane shi daure shi kuma samu lada so da yanzu hukuma ta nada ni an fahimta ko yawa so da kowa yana da limit kowa yana da limit ɗinsa Allah ya sa mu gani to wannan shine wasiya na shida da Luqman al-Hakim yayi ma wasiya ta bakwai sai ya ce masa wasbir ala ma asabak kai hakuri akan duk abin da ya shafe ka duk abin da ya same ka a lokacin da kake umarni da kyakkyawa kake hana mummuna to dole fa sai kai hakuri shine malaiti ai علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناول لا بد أن يناله من الناس yake ya san cewa duk wani mai umarni da kyakkyawan aiki duk wani mai hana mummunan aiki to babu makawa dole mutane su cutar da shi cutarwa iri-iri ko cutarwa da baki ko cutarwa da hannu zai iya yiwuwa a sa miki suna ko ba ka ba wani za ga an sami suna wai sunan shi komai haram so da yana wa'azi in za ka yake wannan ba ce haramun ne ya ka sami suna komai haram ya akwai wannan aka sami suna subhanallah eh sunan wai yana ganin kai ni kika ya fara ce subhanallah to zai maka wa'azi to ana gaisa ce to ga subhanallah nan zuwa to wani saboda wannan sai daina sai daina shi yasa aka ce wasfir alama asaba inda Allah ke rinka umarni da ya da hana mona to sai ki hakuri annabawan Allah an cutar da su ai wasu an dake su wasu an kore su ko wasu an ce musu bokaye an ce masihirta an ce matsafa an ce a mahaukata ma duka an faɗa musu amma bai sa sun sun dena ba haka malamai waɗanda suka biyo bayan annabawa da sahabbai da tabi'ai an cutar da su kala-kala wasu a musu bulala imam malik ibn anas an musu bulala imamu ahmad ibn hanbal akwai lokacin da ɗaya daga cikin sarakunan zamaninsa mai suna ma'amun ma'amun ya sa a masa bulala a can mishi bulala har sai ya mutu da bulala ba da takobi ba wallah har ya faɗi ya suma ba daina dukan shi ba duka saboda ne ya ƙi yadda ya bi san ran su sharakunan a sa'a ma Allah ya ƙi yadda sauran malamai suka rinka haƙuri suna amsa musu abinda suke zo da su kubuta daga azaba suka rinka ce imam ahmad ka yi haƙuri ka faɗa abinda suke so ka faɗa so da ka kubuta daga wannan bala'in ya ce a yake ni ina da bambanci da ku so da lokacin duk duniyar musulmai suna bin fatawan imamu ahmad Ya ce in zan faɗa ni na san na faɗa ne ba da gaske so da in kubuta wani kuma zai wani kuma ba zai taba yi dama da gaske na faɗa ba sai dai bautawa Allah da kuskure kuma ni ne sanadi to haka ba zan faɗa ba haka suka tai da ƙarfi a wannan azaban babban aminin shi da ya kira Muhammad bin Nuh Allah ya ji kanshi ya rasu to kaga inda ya zaki zo mai umarni da kyakkyawa da hana mummuna sai kin hakuri za a zage ki za a tsangume ki za a sa miki suna komai ma za a faɗa kuma ana jiran a ji wani mummunan abu ne a kai yanzu a yada ana ɗan jin labari ko za a yada ce ai da ba mun faɗa ai wannan tsanantawa da mun san an sai mai tsanantawa wa inda kana kace kar ai mara kyau to kai mai tsanantawa ne kawai an kasa ma bambanta tsakanin tsanantawa da yin abu daidai shine yace to dole yace fa amru fa amarahu so da ya san hakan zai faru sai umarce shi da yin hakuri bayan ce qala sallallahu alaihi wa ya yace annabi sallallahu alaihi wa ya yace al mu'minu alladhi yukhaliqu nasa ya yace mumuni wanda yake cakuduwa da mutane bai kefanta kanshi shi kadai ba wa yasbiru ala adahum kuma yana hakuri da cutar wanda mutane suke masa afdalu min almu'min alladhi la yukhaliqu an-nas mazalla ce yafi falala yafi daraja a wajen Allah sama da mumunin da shi ya kebance kansa gefe dai shi kadai wala yasbiru ala adahum kuma bai hakuri akan cutar wanda mutane suke a matsayin ki na musulma mai imani ki rika mu'amala da mutane suna cutar da ke kina hakuri amma kina kokarin su gyaru to kin fi daraja kin fi falala a wajen Allah sama da wanda ya ce shi mai imani ne amma kuma shi a ni ba ruwana ya ja gefe to wannan ke da kika shiga cikin mutanen darajar ki a wajen Allah ya fi girma ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaysa sahihun rawahu Ahmad wa ghayru sai ce inna inna zalika min azmi al-umur lallai yin hakuri akan duk abin da zai shafe ka yana cikin al'amura masu girma yace ai inna sabara ala adan nasi lamin azmin umur lallai hakuri akan cutarwar mutane yana daga cikin abubuwa masu girma masu daraja a wajen Allah madaukakin sarki wasiya ta takwas Luqman al-Hakim yace madansa wala tusair khaddaka lin-nas kada ka rinka ɗaga fuskanka wa mutane karka rinka kawar da kai daga mutane asalin ma'anin khad shine nan kuma tu shine khad ya ce to karkarinka mutum yana tsaye a gabanka misali yana magana da ke sai ke ke haka kina wani abu daban irin kamar ba ki damu da abin da yake yake yi ba shine wala tu da kalin nan wannan kuskure ne babu kyau yana daga cikin mummunan ɗabi'a komai gangantar mutum in akwai wani uzuri da ke da ki ba shi uzuri ke da Allah ya haƙuri ina wani abu ne ka same ni amma ina jinka kuma ina yi ke za samu matsala to kaga zai ɗan samu natsuwa da kwanciyar hankali amma kina magana ina ma kina magana da kira dannawa kina magana yana kaiwa ne kuma wai ina jin ka a wannan wulaganci yake wala sa'ir khaddaka nas malati ay la tu'rif bi wajhika 'anil nas idha kalla idha kallamtahum aw kallamuka ihtiqaran minka lahum ma'ana karka kauda kanka daga mutane a lokacin da kake musu magana ko su suke maka magana saboda kare nasu karka yi haka karka yi haka wannan kuskure ne kaga duka luqmanul hakim yana koya ma ɗansa karami ba ko kaga yanda yake kiran ya bunai dan karamin ɗana yana koya mishi ya girma da wannan ya zama inculcated a jikinsa ya girma da shi ya girma da wannan abu yace wastikbaran alaihim karka yi haka saboda girman kai musu kara ganin ko ban saurare shi dole ya faɗa mu in yayi sai tafi mana ko ko ba haka ba mutum ma ya gama sai ya tsaya da ce aha sai ce ana gaba ce wuce wuce to na to na ji na ji na ji tafi akwai da suke haka yi kai ka gawa ba magana bai ma san ka gawa ba sai ka ce in sai ce to to to na ji na ji na ji shikenan tafi kuma wallahi bai ji komai ba ba abin da ya so da yana ganin magana da kake bai da amfani irin yi ka tafin nan in bai da tun farko ka faɗa mishi ba zan saurare ka ba shikenan a ina wani aiki ban da lokacin da zan saurare ka shikenan ya fi kwanciyar hankali amma ba yana magana yi mishi mu'amala na raini falace walakin alil janabak wabsut wajhak ilaihim yace abin da ya dace shine ka ka sassabta mu'amalanka sannan kuma ka ka sake fuska ma duk wanda yazo zai tattauna da kai ko wanda kake tattaunawa da shi bala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau an talqa akhaka biwajhin ilaihi mumbasitun wa iyaka wa isbalul izar fa innaha min al-makhilati wal makyalati la yuhibbuha Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ka haɗu da ɗan'uwanka. wa wajihu ka ilaihi mumbasitun fuskanka ya zama a sake game da wannan dan uwan naka sannan wa iyaka wa isbalul izari kuma ka shejinka da taka tufafinka a matsayinka na namiji fa innaha min al-maqilati saurayin hakan yana daga cikin girman kai kuma Allah madaukakin sarki baya son girman kai wannan hadisi mala yace sahihun rawahu Ahmad Imam Ahmad ya rawaito shi kaga yana annabi mala yana nuna mazalla sallallahu alaihi yana nuna mana mu zama mana fuskantar mutane da sakakkiyar fuska ku sai abinda ba wace ke cewa shin fidan fuska ku ta fita ta tagurma kuma wallahi haka ne don da za ki je bakwanta kina yin sallama a ah, wance san da zuwa barka da zuwa ah, daga ina tun kafin a ce zauna za ki nemi guri ki zauna ko ba haka bane da kanki ma za ki ce baki ma ba ruwa ki hakuri sai a je a dauko ko ba haka bane amma da kin shigo salamu alaikum amsa ya kamace ba san da zuwa ba oyoyo ina wani lafiya tana harkanta to ko an ce zauna zaki a dama zan wuce ne nace bari dan gaishe ki wuce ba haka bane sai ga ki sai ki jaji ki ki ja girman ki ki tafi abin ki amma ya zama kina fuskantar kina mu'amalantar mutane da sakakkiyar fuska malai ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sake cewa tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa murmushinki a fuskan yar uwanki sadaka ne yar uwanki ta zo da ke ki sake fuska ki mata murmushi za ba ki ladan ki sadaka sun ga ba ki rasa wani komai ba ku to wannan shine shine wasiya na na takwas wasiya ta tara yace wala tamshi fil ardi maraha yace ya kai wannan dana kada ka rinka tafiya a bayan kafa kana girman kai kana takama tafiya da takama da girman kai haramun a su duka giban tafiya da girman kai da takama haramun wala tamshi fil ardi maraha yace yala mutakabbiran jabbaran anidan karkin da tafiya a bayan ƙasa kina nuna girman kai da isa da jin ɗagawa da jin jiji da kai yace la taf'al zalika yubghiduka Allah karki aikata ka, in kika aikata kan Allah madaukakin sarki zai fushi da ki Allah baya son masu tafiya suna nuna isa da girman kai an gani ku malike wali haza qala da wannan dalilin ne ma Allah madaukakin sarki sai ya ce inna Allah la yuhibbu kull muqtalin fakhur Allah baya son duk wani mai girman kai da duk wani mai alfahari Allah baya son shi yasa ba hauke ma ce mai fariya wawa ku yace girman kai rawanin tsiya Allah baya son duk wani mai girman kai duk wani mai alfahari Allah baya son shi so haka ki zama mai girman kai kar ki zama mai alfahari malaka ay muqtalin mu'jibun fi nafsihi fakhurun ala ghairi Allah baya son wanda ya zama mai girman kai mai jin isa akan waninsa sannan ko mai alfahari akan kansa kana jin kafi kowa kina jin kin fi kowa duk wani wanda wake ba banza ne to wannan haramun ne Allah madaukakin sarki baya san haka an gane ku wadannan su ne ah, wasiya na goma kenan ku inna Allah la yuhibbu kulla muktalin fakur Allah baya san duk wani mai girman kai ko baya san duk wani mai alfahari tilka asharatun kamila ku sai mu tsaya nan yau mu tsaya guda goma saura guda saura guda uku insha Allah ta'ala a zama a karatu na gaba insha Allah sai mu ƙara su sauran guda uku da kuma babi na gaba insha Allah abinda muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya Allah madaukakin sarki wa mulada abinda muka fada wanda ya zama kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi ah, kafin mu karanta tambayoyi muna ƙara yi juna ta'aziyya da jaji na rasuwan ɗaya daga cikin iyayenmu a wannan anguwa ah, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shi kai shi ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi kurakuren shi Allah ya haskaka makwanci Allah ya faɗaɗa makwanci abin da ya mai kyau Allah ya saka mishi da abin da ya fi shi kyau abin da ya aikata na kurakurai Allah ya yace mishi Allah ya azarta shi da gida da ya fi gidan da ya bari ya azarta shi da abokan zama da saka abokan zama da ya bari ya sa kabarin shi ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna ko kuma Allah ya ƙara mana haƙurin rashin shi iyalai shi da ya bari Allah ya kula mishi da su Allah ya hana su tabewa Allah kada ya fice su bayan shi Allah ya samu dace akwai tambayoyi <clears throat> akwai wasu daga cikin tambayoyin satin da ya wuce kwanci ce assalamu alaikum bayan ta yi dogon gaisuwa sirki cewa an ce in aka sa duk macen da a duniya ta ta aure kila ta auri maza har sun kai goma wai alama sai da ke nuna cewa yar iska ce aka ta rubuta na karanta wani ta rubuta ne yau wai haka aka ce ba dole bane ya zama haka wallahu a'lam amma dai akwai wasu nau'in maza da wasu nau'in mata da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsine musu albarka ha akwai su waɗanda su a ɗabi'ansu sun yadda duk duk macen da suka gani za su aure ta amma ba da niyan zaman auren na wani lokaci ne kawai sai su rabu da ita su sake auren wani shi a tunanin shi aikin da aure ya yi ba zuwa ya yi lalata ba kawai bai da laifi wannan alama ce nuna cewa tsinanne ne to akwai ma irinsu a mata akwai irinsu a mata to inda da wannan manufar ce to za ta iya shiga cikin wannan hukunci da annabi sallallahu alaihi amma in kaddara ce kawai ta Allah wannan kowa Allah madaukakin sarki ba zai kama ta da laifi wanda take cewa assalamu alaikum malam dan Allah ah, wai macen da tari ta ciki ba a gidan aure ba duk da a tambayan wani lafazi aka faɗa wai sai ta zubar da shi tsakanin wata ɗaya zuwa wata hudu wai in ce haka ba ta yi kisa ba ko ba ta yi laifi ba wai sai in ya kai wata biyar zuwa tara tukun ta yi laifi wai malam wanda gaske ne ba da gaske ba ne gaskiya tabbas ba ta yi kisa ba amma ta yi laifi ba zai zama ta yi kashe rai da za mata hukuncin kisa ba amma ta kashe rai Kama Allah ne to ta ta tauye ɗaya daga cikin manufofi da Allah madaukakin sarki ya yi dan adam daga cikin manufofin shine a ƙara yawa shi yaron ai bai laifi ba ko ya laifi bai laifi ba bai kowa laifi ba ita ce ita ya kamata ta yi korishin kanta ba shi ba wannan jaririn gila da an haifo shi duniya zama duniya abin alfahari is very possible so da aka laifi ne zunubi ne mai girman gaske dole a dina Allah ya samu wani ah, wanda take cewa an ce wai daga cikin alamomin tashin alkiyama za a yi ruwan sama mai kalan orange color wai da gaske ne to ni dai ban taba ji ba ni yau na fara jin wannan ba cewa na yi ba da gaske ba na ce ban taɓa ji ba ban sani ba wadda take cewa salamu alaikum malam wai an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kashe shi aka yi to in haka ne kuma waye kashe shi annabi sallallahu alaihi wa sallama rashin lafiya ya yi ba kashe shi aka yi an gane ku rashin lafiya ya yi ya rasu ba kashe shi aka yi to wa ma zai kashe shi na'am to ce hanya zai biya kashe shi ke san sabai kuwa ya zai ma ka samu access to har ka iya zuwa inda za ka kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ana ga sai dai sai dai kila labarin ka ko kanka ya kai gurin ba mu san sabai bane ke sa ha ba mu san sabai bane yanzu da sahabbai suke kula da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga hatta yawan furfuran da ke kan manzon Allah sai da kirga kanta shama'ilul muhammadiyya na imam tirmidhi malam fantami ya karanta littafin abuja a shama'il tun daga farko har karshe ya koyar da shi hatta furfuran da ke kan annabi sai da suka kirga yawan shi saboda tsaban kulawa da shi da shi. to yi ya za wani ya kai ya kai zuwa gare shi kuma Allah ya riga ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah ya riga ya dauki alƙawarin kare shi daga mutane ke sai ko lokacin da suka tafi wani tafiya wata bai yahudiya ta ba su abinci ta ba su abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki naman zai ci naman ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai guba a ciki na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya shi kuma lafiya kalau aka kawo wasu daga cikin sahabai da suka ci naman suka suka mutu guban ta kashe su aka kamo ba yahudiyan aka ce me yasa tace da gangan nayi nayi ne saboda na san in kai annabi ne guban ba zai maka komai ba in kuma kai ba annabi ne ba ka mutu kowa ya huta tace shi yasa nayi to ta san cewa annabi guba ba zai kashe shi ba a bayan Allah na gari ma guba bai kashe so sai annabi bare annabi Sheikh Ahmad Didan bai faru da shi ba wani tattauna da suka yi da dr shirosh dr shirosh na ga sunan shi kenan wani pastor ne ya ce he is moved by holy spirit za ka komai zai iya yi amade da ya sa a kawo abin nan fiya-fiya ɗin ya sa a kawo musu guda biyu amade da ya ce ni ba ni holy spirit amma zai sha da bismillah sau da Allah ya san kara addini ke ba zai cuta da ni kai in kai saka sha kuma ya ɗauka ya sha ko ba abin da ya mishi fakon ya gagara sha ta fakon ya gagara sha so balle kuma annabi annabi ya fi karfin a ce wai wani ne ya kace wani suke cewa malam wai menene shirka shirka a dunkule shine mutum ya zama yana bauta wa Allah kuma yana bautan wani Allah shine shirka ya zama kina kina sallah kina azumi kina zakka kina komai da komai amma kuma kin yadda wani zai iya miki wani abu ko Allah bai miki ba kin yadda kina wani zai iya sa miki rashin lafiya kin yadda wani iya zai sa zai iya sa miki talauci kin yadda wani zai iya hana ki haihuwa kin yadda wani zai iya hana ki iya karatu kin yadda kin yadda kin yadda kaga gashi nan kina bautan Allah ke da kuma kin yadda ga wani zai iya miki wani abu da babu wanda ya sai sewa sai Allah wannan a dunkule kenan ma'anan shirka akwai nau'ukan shirka daban-daban sun zake yi wani aiki da Allah ya ce a yi amma kuma ya zama kin yi ne dan wani yabe ko kuma kin yi ne dan ki ba wani haushi gashi dai aikin umarni ne na Allah amma manufar da aka yi aikin da ita kuma ya lalata aikin an gane ku ya zama duk wani aiki da Allah ya ce a yi zaki ne kawai don neman yardan Allah shi kadai amma ya zama kina yi saboda wani ko ki saboda ki burge wani ko saboda ki ba wani haushi to shi ma nau'i ne daga cikin nau'uka na shirka Allah wa ɗaukakin sarki ya kare mu ah. wanda take cewa dan Allah tana so a yi mata bayanin yadda ake cika ta sallah ko rama sallah misali mutum ya zo masallaci sallar misali sallar azahar sai rasa raka'an farko sai samu raka'a uku tare da liman to ya zai cika ta sauran raka'a ɗayan za ta karanta fatiha ne zalla ko fatiha da sura in mutum ya zo masallaci ya tarar da ana tsalla. kuma ya tarar cewa ya tarar da cewa ana yin ya rasa wata raka to duk raka'an da ya samu liman a ciki ita ce sa ta farko wannan raka'ar da ya samu liman yana yi ita ce raka'arsa ta farko an fahimta mutum ya zo sai ya samu sallar azhar sai rasa raka'a biyu sai ya samu liman a raka'a na uku ko to shi raka'an shi na farko ne liman ne na raka'a na uku amma shi wannan ita ce a ta farko lokacin da liman ya gama ta tahiyya ya na sallah ashi ba zai salla ba muku zai tashi ya cikata ko ya tashi cikatawa zai yi ba ramawa zai yi to in zai kaddara yanzu in zai cikatawa zai yi inda shi kaɗai ne yake sallah a wannan raka'a na uku da na hudun me zai karanta fatiha babu sura ko haka zai yi da shi yanzu yana raka'a na uku ne ba yana rama raka'an da liman yayi bane an fahimta ku wannan ita ce ka'idar wannan raka'an da kike yi shine raka'an ki na farko da kika samu liman kika zo kika ta zaki kika ta a matsayin raka'an ki ne na ƙarshe ba wai zaki rama abin da kika rasa da liman bane an fahimta ku wallahu a'lam wannan take assalamu alaikum malam wai shin ana iya rubuta suna da jan biro na gode eh babu laifi dan aruta suna da da jambiru duk da cewa muna da wata al'ada al'ada ce cewa duk rubutun da aka yi da jan da biro kamar rubutu ne tashin hankali ko wannan al'ada ce ba addini ba ne an gane in ma kina aiki a a gwamnatanci za ki fahimci wannan jan biro ma alama ce ta girma a gwamnatanci shugaba na guri gaba da in zai minitin don ba ai da jambiro yake miniti kina ganin kin san wannan babba ne yayi ah, a wani matakin kuma wannan administrative abun nan kenan ko a ma'aikata in ko mataki ne na mulki na mulki shi kuma green green chairman in ka ga rubutu green to chairman ne ko gwamna ko shugaban kasa su kada yake da daman su yi rubutu da green in ja ne in makaranta ce to principal shi kada yake da daman rubutu da ja kina ganin rubutu da ja kin san wannan mutum ne me aga alama ce ma ta girma su a abun nan so wancan al'ada ce ba wani abu bane an gane ku Allah ya samu a ah, wani wani take cewa duka wannan wai ranar litinin da ranar talata ba da jan kira sallar zahar ba a masallacin nan nesa kowa ya rimanto ne dalilin kenan sau da yawa in ba an yi katari wani ya dawo ba sallar zahar yana wuya a yamma a masallacin nan maso da yawa sau da kowa yana wajen rimanto a gane ku da limamin da ladanan kowa ya ba zama za a ji a nemi tuwo shi ne kawai dalili bayi wani abu ba ne an gane ku ranar talata kuma ina ga a lokacin sallah za dukan muna makabarta kusan kowa dukan muna makabarta lokaci don mun bar makabarta kusan karfe ɗaya ne wani abu so kusan kowa duka ana makabarta an gani ko amma duk ran da baki ji an kira sallah a zahar ba sallah an je neman tuwo ne kawai in an dawo ai za a yi sallan a can ko kuma Allah zai karba in an dawo za a yi na la'asar insha Allah da sauran salloli maganta na farko bai da muhalli Ah. wannan bangala ne aka rubuta ba wannan take cewa assalamu alaikum dala wanda mai kai shekara goma wanda ya kai shekara goma za a sa shi yin azumi na dole ya danganta kamar da na sha faɗa ba shekaru ba ne balaga an gane ku ana amfani da shekaru wajen determinin balaga ne in ya zama sauran alamomin ba sa nan to sai a ce shekaru ya zama an gane ku sauran alamomin da ke nuna alamun mutum ya balaga sai ba su samu ba to ne sai a ɗauko shekaru misali mutum babu bai taɓon farki ba bai fitar da gashin hamata ko na mara ba in mace ce ba ta fara haila ba misali ko duka wannan babu to duka za a kaddara mutum bai balaga ba yana kai shekara sha biyar ko suna nan ko ba su ya balaga saka duk wanda waɗannan alawun suka bayyana ko bai kai shekara goma ba hukuncin shi ɗaya da baban shi a musulunci da shi da baban shi matsayin su ɗaya a wajen Allah da shi ita da mamanta matsayin su ɗaya a wajen Allah an fahimta ko duk wani hukuncin da ya hau kan iyayen shi ko iyayenta ya hau kanta in waɗannan alamun suka bayyana ko da mutum bai kai shekara goma sau ka ba da shekaru ake auna aunawa ba da wannan alamomin ake aunawa ah, ina ga za mu tsaya haka ko sai yin Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a zama daga mun ce shi Allah sati mai zuwa za mu yi karatu tun da mun tsallake sati da ya wuce saboda ruwa ha ah, sha Allah sati mai zuwa in ba a yi ruwa ma za mu yi karatu za mu ga amfani da daman da muka samu tun da damina ba baka determinin me zai faru insha Allah ta ala mu ta dage karatu wa ku salam eh eh inda inde bari ne misali mace tana da ciki bai kai wata hudu ba ai daga kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cike in ya kai wata hudu daga lokaci ake busa ma yaro rai wata hudu da kwana goma to matukar bai kai wannan lokacin ba sai aka yi barin cikin ba haihuwa ba ne wannan jinin da yake zuwa sanadiyyar fari ciwo ne ba zai hana ka ibada ba abin da zai hana ka an gani amma in ya kai kuma wata hudu da kwana goma sai cikin ya lalace to wannan yana da hukuncin jinin haihuwa kuma za a sa matan suna kuma za a yanka mishi rabu so da ya mutum ne an fahimta ku wannan shine ne ka'ida bai eh, wanda ba jinin haihuwa ba ne rashin lafiya ne bai da wambanci da istihaba da sauransu wallahu a'lam mutum bai sani ba sai bai yi ba a baya ya yi laifi so da ya kamata yi tambaya yi yanzu sai ta istighfari ya ta tuba ko muna fatan Allah ya yafe bi? amma so samu ne in ya iya kiyaye kwana nawa ne to ya biya sallolin ta in ya iya kiyaye kwana nawa ne yayi a wannan halin to ya biya sallolin abu salam eh, yadda mai jinin istihara take haka za ta yi ne maganin da na yi, sai ta yi ta tuba in kuma ta iya kiyaye kwana nawa ne to ta biya sallah tare da neman gafaran Allah na e eh to za ta iya kirdadawa ai kila ta kaddara ya kai kwana hudu ko kwana biyar